gajiyayyun mata sayyidina umar allah ya kara mishi yarda hadisin shi yana cikin ainihin sahihul bukhari babin da ke bayani akan uba ya je ɗakin yar shi ta aure ya mata wa'azi ya mata nasiha dattijo ka taba zuwa yarka suna fitina da miji sunna ta ce sai ka je kai dattijo naɗi ne za ka yi kwagiri za ka ɗauka ya za ka tafi yan rakiya ne a mota ne sai ka hau jirgin sama ka je assalamu alaikum eh ga baban wance ya zo ga baban wance ya zo ka shiga ka ce ki haƙuri ki yi zaman aure ki kyautata a mijin shi ma mijin kai mishi nasiha sunna ta ce ka yi haka dattijo kana yin haka sayyidina umar har gida yake shiga wurin yashi hafsa ya mata fada yata ki yi haƙuri mijinki mutum ne mai daraja manzon allah sallallahu alaihi wasallama kar ki rinka kishin aisha ki ga an fi santa ki rinka yin haƙuri duk abin da kika ce sai miki in bai yi ba ni ubanki ki zo duk da dan koli ne zan yi miki abin da na iya ka taɓa yarka haka koko da an yi fada sai a ce ta dawo gida ta dawo gida za a zo nan a same mu ha dattijo rawaninka ya kwance ka ji dattawan salaf abin da suke yi a ƙarƙashin wannan gurin in ka